Da alama da ya duk da kokarin da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen yaki da tamowa abubuwa ba sa sauyawa yadda ake bukata. musamman a yankunan karkara da ke arewacin Najeriya inda ake ci gaba da samun karuwar alkaluman yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki. Ni? lafiyar yaro. Eh, tun daga wani lokaci ɗanki yake fama da wannan rashin? iya kai dai kusan wata guda yana kunce yana zazzabi kashi ame ya tun kika haife shi haka yake kusa daga bayan sa a sai daga bayan nan eh kamar yana da wata nawa wannan eh. yana daga wata tara ya fara mm. Wata uwa kenan da na ci karo da ita a ƙauyen garkon alli da ke ƙaramar hukumar Kiyawa ta jihar Jigawa. Masana harkokin kiwon lafiya na danganta ƙarancin ilimi da matsalolin da ake samu wajen sani me ya kamata a baiwa yaro don kare shi daga kamuwa da tamuwa. Sule Mahmud da gidan Tido wani jami'i ne da ke kula da abinci mai gina jiki a karamar hukumar Kiyawa da ke Jigawa. Sakacin iyayenmu mata masu juna biyu rahin zuwa awo idan ba sa zuwa awo kan lokaci lokacin da suka samu juna dinnan zuwa haihuwarsu to tsakani da Allah su ba za su samu ingantacciyar lafiya ba haka 'ya'yan da suke dauke da su a cikin su ba za su samu wadatacciyar ƙoshin lafiya ba babu wadda bai fahimci wannan hiri na tamuwa ba sai dai a ce karancin Um, wadata domin mu ne musu bayani cewa akwai abincin nan mu kanmu ma a mu muna noma shi muna da shi a gidajen mu amma kasancewar ba mu san yadda za mu sarrafa shi ba shi yasa ma har take kawo muke kawo wa yaranmu asibitoci wurin karɓar tamuwa. Ko da wadatuwar nau'ikan abinci a lokuta da dama rashin ilimin sarrafa abinci daga iyaye ko masu kula da yara na sake asasa wannan matsala. Dr. Abba Zakari Umar kwararren likita kuma kwamishinan kiwon lafiya a Jigawa ya yi mana tsokaci. jihar nan tana ɗaya daga cikin jihohi wanda yara ƙanana da yawa suka mutu akwai wani tsari da da yake gudana a jihar nan da ake kiransa tsari na gunduma to a hakikanin gaskiya a ƙarƙashin wannan tsarin ne muka samu irin wayannan a alkalma a marasa kyau Me yi ta jawo hankalin iyaye mata a rika ba yara nono daga haihuwa zuwa wajen wata shida bayan haka kuma mu koya musu ya za a yaye yaro kuma wani abinci ya kamata a bashi in an yaye yaro bayan haka kuma um, akwai abubuwa duk da irin wannan abubuwan wani lokaci za ga cewa yaron bai samu kulawa da ya kamata sai ga ya faɗa cikin wannan matsala ta yunwa ta tamu. To sai dai a cewar Sule Mahmuda gidan Tido, jami'in da ke kula da abinci mai gina jiki a karamar hukumar Kiyawa. Akwai buƙatar gwamnati ta sake rabanya ƙoƙarinta. Duk abubuwan da ake samuwa don talaka na ake, ake samuwa, to ya kamata gwamnati ta tsaya ta kallaci talaka da idan basira domin ta fito da shi daga cikin halin da yake ciki. Umai Masani Abdulmomin sashen Hausa Radio France International.